أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدفع دعاء وأن يمتي 15 ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1442 wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan 11 na shekara 2020 na miladiya za mu tashi darasi na 126 a cikin karatun da muke yi a cikin aljami'u sahih na al'imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alaihi za mu tashi abwabu salatil jamaa wal imama babukan da suka zo akan sallar jam'i da kuma limanci wanda imamul bukhari bai mayar da shi littafi nasa daban ba ya ce kitabu Salatin jama'a kamar yadda wanda ya masa mustaharaj al-ismaili kenan abubakar al-ismaili ya ce kitabu Salatin jama'a shi sai ya hada hadisan da a babukan da za su zo a kan sallar jam'i sai ya haɗa su da littafin kiran sallah saboda alaƙar jam'i da kiran sallah inda aka yi kiran sallah ana nufin a zo masallaci don a yi jam'i to shi sa sai ya haɗe su tare a haka aka tafi saboda haka zai zama to babi na 29 kenan a cikin kitabul azan littafi na goma na'am قال na'am yace babu wujudi salatil jama'a babu wajabcin sallar jama'a sallar jami'i salatul jama'a ma'ana sallah a cikin jami'i babu wajabci imam bukhari ya yanke akan wannan matsala wajen yake matsala ce da malamai suka yi sabani me matsayin sallar jami'i kauli uku kauli hudu ne na malamai a kaulin da imamul bukhari ya zaba shine cewa wajibi sallah a cikin jami'i wajiba ce ma'ana farilla ce idan mutum bai sallah a cikin jam'i ba Allah zai rubuta masa zunubi in yi sallah shi shi kadai sallarsa ta yi amma ya aikata laifi wannan shine mazhabar bukhari da imam ahmad ibn hanbal da isaac ibn rahuya da al-auza'i da kuma da dama daga cikin malamai magabata mazhaba ta biyu ita ce tace sallar jam'i farilla ce ta kifaya farilla ce ta kifaya wato ta wajaba akan al'umma gabaki daya idan al'umma suka haɗu suka daina sallar jam'i to gabaki daya kowa yayi laifi amma aka samu waɗansu suna yi to wanda bai je yayi sallah a cikin jam'i ba ba shi da laifi sai dai idan ya zamanto a cikin garin ko a al'ummar gabaki daya aka daina sallar jam'i to shine kowa da baya sallar jam'i Allah zai rubuta masa zunubi wannan shine matabar Shafi'i kuma riwaya a matabar Imam Malik to sai masaba ta uku ita ce ita sallar jam'i sunna ce mu'akkada wato sunna ce mai karfi wannan shine mashhurin masabar malik da kuma da yawa daga cikin malamai kamar su imam abu hanifa wannan shine kaulin su cewa sunna ce mu'akkada bi ma'ana idan mutum bai yi sallah a cikin jam'i ba ba shi da laifi amma ya bar sunna mu'akkada wanda in ya ci gaba da yinta ya dawwama akan haka wannan zai zamanto wato abinda za a zarge shi a kansa kuma ya cancanci a yi masa uku ba a kai ƙunga ƙauli na uku kenan ko na hudu shine wanda suka ce sallah a cikin jam'i sharaɗi ne na ingancin sallah ba kawai wajibi ba ne sharaɗi ne na ingancin sallah bi ma'ana idan mutum ya yi sallah a gida shi kaɗai bai je yi jam'i ba ba shi da sallah ba shi da sallah gaba ɗaya. wannan shine ra'ayin malaman ra'ayin al-imam Dawud zahiri malaman zahiriya mazhabar su kenan ko shi aka ce zahiriya sai mutane su dara sai ayi dariya saboda an san suna zuwa da magana wato ba kuwa to kun ji maganganu guda hudu na malamai wanne ne zaɓin imamul bukhari kauli na farko cewa sallah a cikin jam'i farilla ce ta aini akan kowa ma'ana duk wanda bai yi sallah a cikin jam'i ba in dai ba da illa ba ba da wani uzuri ba to ya yi laifi ya saba ma Allah wannan ita ce matsabar imamul bukhari na'am alhassan na'am قال الحسن امام الحسن شيني الحسن ابن عبد الحسن البصري ɗaya daga cikin manyan tabi'an basra wanda muna yawan haɗuwa da shi da ambatonsa yace in mana ummuhu min al-isha fil jama'a idan mahaifiyarsa ta hana shi sallar isha a cikin jam'i shafaqatan saboda jin tausayinsa tana ganin zai fita cikin duhu ko zai fita cikin garari da hadari saboda dai tausayin ɗanta tace na hana ka zuwa sallar isha kar ka je sallar isha a cikin jam'i yace lam yuqiha ba zai mata da'a ba ba zai mata biyayya ba wannan asar din da yawa malamai sun kasa gano shi a inda yake amma imam ibn al-hafiz ibn hajar bayan bincike mai zurfi ya samo shi a cikin wani littafi da ake ce masa kitabu siyam na al-husayn ibn al-hasan al-marwazi shine ya kawo asar din cewa an tambayi al-imam al-hasan al-basri akan mutumin da mahaifiyarsa yana azumi na tatsawuyi sai mahaifiyarsa ta umarce shi da ya karya azuminsa wato saboda jin kai qala yuftir wala qada'a alayhi yace ya karya azumin kuma babu ramuwa a kansa ba sai ya rama ba ba wajibi ne dan ya karya azumin sai ya rama ba walahu ajru sawmi wa ajru birri yana da ladan yin azumi da kuma ladan biyayya ga mahaifiyarsa gashi dai ya karya ya ci abincin sa ya take to amma duk da haka Allah zai baki ladan azumi kuma zai baki ladan biyayya ga mahaifiyarsa Ƙila sai aka ce masa hahu an yusalli isha a fi jama'a yace to ta hana shi sallar isha a cikin jami'i qala laysa zalika laha ba ta da wannan haƙƙin hadhihi fariza wannan farilla ce to kaga wannan ya nuna cewar a wajen al basri sallah a cikin jami'i farilla ce to idan imamul bukhari a cikin matsala wadda take akwai sabani ya kawo riwaya asar abinda aka ruweto daga wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai to yana nuna kan cewa wannan shine ra'ayinsa shine masabarsa inda zai yi ishara ga sabani ne sai ya kawo maganganun sauran malamai amma in da ya kawo na Hassan al-Basri kawai ya nuna wannan shine zaɓinsa sa shine masabar Bukhari shi yasa da yawa daga cikin malaman hadisi ma na masabar Shafi'iyya suka yi muwafaka da Bukhari anan kamar irin su Ibn Khuzaima da irin su Ibn al-Munzir dukkaninsu malaman hadisi ne 'yan mazhabar imamu shafi'i amma ba su kasance tare da imamu shafi'i a wannan ra'ayin nasa na cewa farilla ce alal kifaya ba sai suka ce farilla ce ta aini na'am na'am abdullahi bin yusuf shine a tinisi maliku shine al-imam abu zinad abdullahi bin zakwan al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz uh, an abi huraira daga abi huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtab na yi niyya da na sanya ayo a sami kirare ayo wato a har hada su a har da wato a hado itace ثم amuru bis salati بالصلاة فيؤذن لها sannan ne umarni da ai kiran sallah thumma amuru rajul thumma amuru rajulan faya'ummunna faya'ummanna sannan umarci wani mutum ya yi mutane limanci thumma ukhalifu ila rijalin sannan in biyo ta baya sannan wato ta baya bayan mutane wato ta inda ba a tsammani in zo ta bayan gidaje fa ila rijalin zuwa ga waɗansu mazaje fa uharriqu alaihim buyutahum in ƙona gidajensu a kansu wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa law ya'lamu ahaduhum annahu ji irqan ko arqan da ɗayansu ya san cewa zai samu wato a gutsuran nama saminan wanda yake wato wanda yake mai kitse au mirmataini ko kuma irin naman da ke tsakanin kofato guda biyu na shahidar isha da ya halarci sallar isha to wannan hadisi zahiri ne shi ne imam bukhari ya kafa hujja da shi wajen kafa hujja da shi abu ne wanda yake zahiri cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar yin ukuba akan waɗanda ba sa zuwa su sallah a cikin jam'i da ya je ya ƙona musu gidajensu ya ƙona gidajensu a kansu ya musu ukuba ba a ukuba sai akan ne akan barin wajibi wannan ya nuna sallah a cikin jam'i wajiba ce domin da ba wajiba ba ce ba za a yi ba a kanta ba to amma ya annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ya ce ya yi niyya ne to amma bai halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar aikata abin da bai halatta ba saboda haka istidlalin kafa hujja da malamai suke da wannan hadisin saboda niyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta nuna kan cewar wannan abun haƙi ne a yi shi haƙƙi ne a yi shi kasancewar bai yi ba wannan kuma wani dalili ne daban bai nuna kan cewar wato yin ukubar ba ta halatta ba yin ukubar ta halatta to idan ka yin ukuba ta halatta ba a yin ukuba akan barin wajibi ba a yin ukuba akan barin wajibi to saboda haka malamai da suka ce sallar jam'i wajiba ce farilla ce sai suka kafa hujja da wannan hadisin waɗanda suka ce sallar jam'i ba ta wajaba ba suna da dalilai da dama da suka kawo na cewar wannan hadisi ba hujja ba ne daga cikin dalilan da suke kawowa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niya amma bai aikata ba da ya yi niyya bai aikata ba ya nuna kan cewar yin haka ɗin an shafe hukuncinsa saboda rashin yi suka ce niyyar da ya yi a kan zai yi a lokacin farkon sha'ani ne suka ce mun yadda a farkon sha'ani sallah a cikin jam'i farilla ce saboda a saba da tsayar da alama daga cikin alamomin addinin musulunci don haka aka tsananta ukuba kan wanda baya zuwa sallah to daga baya da aka hana wato azaba da ƙuna. tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'adhibu bin illa rabbun na babu mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta to annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisin ya hana ukuba da kuna da wuta to kuma ga abinda da ya yayi yi ya kona gidajen mutane a kansu da su kenan da gida da dukiyar tasu duk a kona da wuta to da aka yi hani akan yin ukuba da wuta sai ya zamanto shine yasa bai yi wannan ba sai suka ce saboda haka wannan shine ya shafe hukuncin don haka ya shafe ma wajabcin sallar jami'i ɗaya daga cikin jawaban kenan wanda yake wannan akwai duk jawaban da suka kawo akwai tsokaci a kansa amma ba za mu shiga saboda ba karatu ne na ɗaliban ilimi ba za mu shiga cikin zurfin bayanai a kansu ba daga cikin dalilai masu ƙarfi da suka kawo shine kan cewar wannan a wato a cikin haƙƙin wannan ana bayanin halin munafukai ne don kamar yadda waɗansu riwayoyin suka zo cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar da tafi kowace tsanani akan munafukai sallar isha da sallar asuba kuma wannan hadisin ya zo ne akan barin sallar isha a cikin jami'i saboda haka suka ce wannan ana maganar halin munafukai ne amma wanda yake ba munafiki ba wanda yake mumini shi wannan hadisin bai hau kansa ba to amma in aka duba maganar abdullahi bin mas'ud da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata sunnonin shari'a yana daga cikin sunnonin shirya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata ma al'ummarsa yin sallara a cikin jam'i inda ake kiran sallah kan a zo a yi sallah yace da za ku zauna a gidajenku ku rinka sallah a gida ku bar zuwa jam'i wallahi da kun bar sunnar annabinku da ku kun bar sunnar annabinku da kun bata a wata riwayar da kun kafurta to wannan ya nuna kan cewa a wajen sahabbai har a cikin hadisin yake cewa na gan mu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake barin zuwa sallah a cikin jam'i sai wanda yake munafiki sananne a cikin munafincinsa shine baya zuwa sallah a cikin jam'i to wannan dalilin ya sa a waɗanda suka ce sallar jam'i ta wajaba suke karfafawa da wannan asar ɗin daga Abdullahi bin Mas'ud su wanda suke cewa bata wajaba ba daga cikin dalilan da suke kawo hadisin da zamu zo mu gani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar mutum a cikin jam'i ta fi sallarsa shi shi kaɗai da ninki 25 a wata riwayar ninki 27 to tun da sallah mutum da ya yi shi shi kadai an tabbatar mata da falala ya nuna kan cewa babu laifi to sai suka ce a'a ai wannan ga mai uzuri ne mai uzuri shine wanda yake illa ta hana shi zuwa sallar jami sai ya sallah shi kadai to shine yake samun tare da shine wanda ake magana saboda haka ai wannan ba license bane ba dama ce aka baka ba dan an ce sallarka da kai kai kai kaɗai tana da falala amma ta jam'i ta fi ta falala ka ce ya nuna za ka iya zama ko babu wata illa babu wani uzuri kai sallah a cikin jam'i musamman suka karfafa wannan da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji kiran sallah sannan bai amsa ya je ya yi sallah a cikin jam'i ba in dai ba to babu sallah a gare shi sai dai in yana da uzuri sai dai in yana da uzuri to amma wannan hadisin maganar sahabbai ne ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bace a wajen zaɓin imamu ahmad ibn hanbal duk da waɗansu malamai sun ce hadisi ne marfo'i to abin da zai nuna maka cewar a sallar da mutum ya yi shi kadai ba ana nufin mai uzuri ba shine idan da mutum yana da uzuri sai bai ya yi sallar jam'i ba ya yi sallar shi shi kadai za a bashi ladan yi sallah shi shi kadai ne ko ka za a bashi ladan jami'i na wani lada za a bashi mutum ne yana da uzuri inda ba shi da uzuri a cikin jam'i zai sallah sai ya sallah shi shi kadai ladan wanda ya sallah shi kadai za a bashi ko ko ladan wanda ya jam'i ladan wanda ya jam'i tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tafiya ko ya rashin lafiya za a rubuta masa ladan abin da yake yi yayin da yake mazaunin gida kuma yake lafiyayye mai uzuri idan uzuri ne ya hana shi yin wani aiki na falala wannan falalar za ta tabbata a gare shi saboda haka mai uzuri da bai iya zuwa sallar jam'i ba yayi sallah a cikin yayi sallah shi kadai za a bashi ladan yayi sallah a cikin jam'i saboda haka kun ga hadisin da ya yi magana falala za mu dawo a gare shi mu kara bayani a kansa hujja ne a kan cewar ya nuna cewar wanda ya sallah shi kadai ba tare da wani uzuri ba sallah ta sana da falala wanda ya nuna kan cewar sallah a cikin jam'i ba ta zama to farilla ba kamar yadda malik ya ce akwai sauran dalilai wanda suka ambata sai dai wato a mutum kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya ce mutum ya kiyayi barin sallah a cikin jam'i musamman har ta zamanto masa al'ada tunda ya ce duk wanda yake ya zauna a gida ya bar zuwa cikin jam'i ya yi sallah to in yayi haka zai zamanto ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata tun zuwan sa Madina shine musulmi su rinka haduwa suna sallah kuma ba wanda yake zama yana yana kin fita sallah ya sallah a gidansa sai wanda yake munafiki sanannen munafunci amma mai imani to yana zuwa yi sallah a cikin jam'i ne saboda ka koda an ce sallah a cikin jam'i sunna ce mu akada wato kada mutum ya yi wasa da ita musamman ita sunna ko ba mu muakkada ba idan mutum ya zamanto al'adarsa shine barinta ya cancanci wato a yi masa ladabi kuma ya cancanci ya zamanto an ya zamanto an yi masa wani abin i ko da bata zamanto ukuba ba yanzu kamar a wajen imamu ahmad ya ce wanda ya saba baya nafila na fulfulin arrawatib din baya yin su shi ya kasa sallar farilla ya ce ba za a karbi shaidarsa ba ba za a karbi shaidarsa ba saboda wannan barin sunnar da ya nuna rashin damuwarsa da addini saboda haka bai to adali cikakke ba saboda haka akwai sunnar da zaka bari duk da ba dole bace kamar kaga wayannan sunanun rawatib ba dole bane amma mutum ya zamanto al'adarsa shine barinsu wannan zai sarayar masa da wato sifar adala sifar adalci to wannan shine dai sakanin malamai a mazhabar da ce farilla ta aini ce tana da karfi duk da yake mazhabar malik ita ce abin muke a kai kan cewa sunna ce mu'akkada a bisa mashurin mazhab akwai sauran dalilai wanda yake wannan ba shine bigiran a ambatan su ba duk da yake a cikin karatun izziya mun rinjayar da matabar imam ahmad ibn hanbal amma matabar malik da al-imam abu hanifa na cewa sunna muakkada suna da karfi to annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin ne saboda wani sababi kamar yadda riwaya ta zo a cikin as-sarraj mai musnad a cikin musnad as-sarraj cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha wani dare fa kharaja fa da an-nasa qalila fa ghadib sai ya fito sai ya ga mutane ba su da yawa sai ransa ya baci sai ya faɗi wannan hadisin sai ya faɗi wannan hadisin yace a cikin wannan hadisin to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi yace wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa ma'ana raina yake karkashin tasarrufinsa da ikonsa amma a cikin faɗinsa da ya yi haka ya tabbatar da sifar hannu ga Allah a bisa abin da ya dace da ɗaukakar Allah da kamalarsa ba tare da kamanta hannun Allah ba tare da kamanta wannan sifa da sifar bani adam ba Allah ne kaɗai ya san haƙiƙanin sifofinsa kamar yadda ba za mu iya sanin ya zatin Allah yake ba haka ba za mu iya sanin ya sifar Allah take ba saboda ba za mu iya sanin ya take ba da haka ba za mu iya mata ma tawili ba mu ce a'a abinda ake nufi da aliyad shine abu kaza tunda ba mu san hakikanin nata ba ballan tana mai mata tawili saboda haka mazhabar magabata tabbatar da wannan sifa a bisa mura'a a bisa hakikanin cewa tabbatar da ita a bisa hakikanin ta amma tare da fawwala me yaya Allah ya tsanta da ita ya zuwa gare shi jalla wa'ala to kun ga wannan kuma ya nuna halaccin mutum yayi rantsuwa akan abin da yake bai lizince shi dole sai ya yi rantsuwar ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hukuncin ba dole ne sai ya faɗa ba tunda in ya faɗa bai yi rantsuwa ba za a yadda da shi dole kuma a yadda da shi amma ya yi rantsuwa to wanda ya nuna halaccin yin haka don haka waɗanda suke cewa yin rantsuwa makaruhi ne musamman idan abu ne wanda yake kana da zaɓi kai ko karka yi babu dalili akan wannan bal abin da yake za ka iya yin rantsuwa akan abin da bai zama tilas ka yi rantsuwa ba domin ka karfafa magana kuma wannan ya nuna cewar rantsuwar da ake yi ba sai da sunayen Allah ba ana iya yi da sifar Allah tun ga allazi nafsi biyadihi wannan ai ba suna bane sifa ce wanda rai raina yake hannunsa to haka ake yi ana rantsuwa da sifar Allah kamar yadda ake rantsuwa da sunayensa to sannan a cikin wannan hadisin akwai gabatar da wato narko da ban tsoro kafin a yi ukuba a gabatar da narko da ban tsoro kafin a yi ukuba maksudin shine idan barnar da ake gudu idan ta kau ta hanyar narko da ban tsoro da gargadi to shi kenan ba sai an kai zuwa ga yin ukubar ba Tun da ai ba so ake sai an yi hukubar ba so ake a kawar da barnar ko so ake a kawar da barnar to wannan shine shine ruhin shari'a ruhin shari'a kenan sabanin sabanin yan sanda da yan karota su a wato suna gani zaka karya doka eh suna gani zaka karya doka su abinda suke so su yi maka hukubar ba kar a karya dokar ba inda kar a kayyar dokar ne sai su maka tambihi ko kuma sanya maka abin da yake zai zamanto ba a karya doka ba ko in ka zo za ka yi in ka zo za ka ƙetare an sanya danja ta kama za ka ƙetare sai su hura maka usur wato suna kallon ka kaga sai ka ja burki to amma su kuwa yayin da ya to babu wannan ruhin sai a kyale ka sai ka sai carab sai a kama ka to ba wannan ba ne a maqasidu shari'a ba kamar wannan ibnu daqiq al-ibti ya tambayi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi cewa na so ne wannan ukuba wato wanda suke haka sun cincinci ne musu wannan ukuba kaga wannan gargadi ne to kaga masu yin wannan in suka daina shikenan alhamdulillah abinda ake so kenan ba sai an yi ukubar ba to haka ake so cewar wato abinda yake zai za a iya kawar da shi da wato gargadi wanda yake dan kankani to shi ya kamata a yi bisa ba da ba sai an kai ya zuwa ga babban abin da zai hana ba sai an kai ya zuwa ga maɗaukaki na ukuba ba kuma a cikin wannan hadisin akwai halaccin yin ukuba da dukiya domin a kona mutum gidansa an kona masa dukiyarsa ne saboda ka wanda suke cewa an shafe ukuba da dukiya kamar yadda ke shine kaulin jumhurin malamai kaulin su mai rauni ne imamu ahmad mazhabarsa shine ana iya hukuma da dukiya kamar a sanya wa mutum tara kamar a kwace wa mutum dukiyarsa wanda ya yi cuta da ita kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wanda ya yi gululi a cikin ganima ya saci dukiya ta ganima da aka samu wanda yake ta al'umma ce da mayaka baki daya shi ya boye wani abu ya sata to ga baki daya kayansa da ya zo da su da ya tafiya da su don yakin sai a ƙona. uqubatan a kansa to wannan ma kaga wannan asali ne na shari'a cewa ana yin uquba da dukiya na'am ba wato uquba ba wanda yake yin uquba sai ne sai shugaba ko wanda shugaba ya wakilta akan yayi shine alƙali haƙƙin zartar da uquba haƙƙi ne na sarki na shugaba waliyul amr majibincin lamari sai kuma wanda ya sanya su ne na'ibansa kama alkalai kenan hmm. shi yasa ake cewa munaffidun bil shar'i lil ahkami lahu niyabatun anil imani mai zartar da hukunce hukunce na shari'a a lahu niyabatun anil imani na'ibi ne wato mai wakiltar shugaba ne waliyul amr ɗaiɗaikun mutane mutum ba zai yi ba wanda za ka iya zartar ma da ukuba shine wanda kake da iko a kansa kamar iyalinka kamar 'ya'yanka kamar bayi in ana yanzu ba a zancen bayi amma a lokacin da yake da bayi mutum zai iya zartar da ukuba a kan bawansa amma wani mutum daban dukiyarsa an tsare lafiyarsa an tsare mutuncinsa an tsare ba za ka taba ba sai da haƙƙi in ka ce ai shari'a ta wajabta a yi masa ukuba ba to ba kai ne shari'a ba ba kai ne shari'a ba sai ka kyale ai aka ce kowa zai iya zartar da uku ko ba za a samu hmm? kawai ka ga mutum ka ce za ka yi aiki da wannan hadisin mutum bai zo sallah ba kawai ka tattara itace ka je ka kona gidansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wannan me matsayinsa shugaba shine yake da haƙƙin yin uku a'a ma'ana wanda zai yi yau ai shi kansa alkali shi ba yan sanda za su gaban kansu ne sai da umarnin alkali su kansu yan sanda ai ba sa yi in ka yi abu sai su je su kai ka alkali shi zai maka hukunci ka saba doka alkali shi zai je maka hukunci ga dokar da ka saba yan sanda su je su tabbatar ka saba wannan dokar sai alkali ya maka hukunci yi maka wannan ukuba hmm. na'am to sannan a wannan hadisin ya nuna cewar a waɗanda suke ƙin zuwa sallah wato a waɗanda suke ƙin zuwa sallah kamar yadda yake ce matsalar da muka ambata kan cewar sun aikata sabo sannan a cikin wannan hadisin akwai halaccin masu laifi wato ai musu bazata ai musu bagtatan lokacin da ba sa tsammani a je a far musu kamar yadda ya ce lokacin wato in zo musu ta baya domin za su ɗauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin shi da sauran sahabbai duk suna jam'i to a lokacin da suke sake suka bararraje sun ɗauka ba wanda zai zo sai a zo a same shi to wanda yake nuna kan cewa ya halatta a yi masu laifi kwantan ɓauna don a kama su akan laifin su ya halatta a yi wannan ko bai zamanto tajassusi ba bai zamanto tajassusi ba wato shiga burto. a cikin wannan hadisin ya nuna cewar ya halatta ga ya halatta ga shugaba ya halatta ga shugaba tare da cewa yana nan eh, yayi wato yayi a shi ya ta tahallufi ya ki zuwa sallar jam'i, domin tabbatar da wata maslaha ta al'umma kamar yadda ya ce ya so ya yi wannan shi kuma ya koma ya je ya kona gidajen waɗanda ba sa sallah kaga shi a matsayinsa na shugaba bai yi sallar jam'i ba ya nuna wannan uzuri ne ne ya hallufi ya ki zuwa sallar jam'i kuma a cikin wannan hadisin akwai wato cewar in za a yi sallar jam'i ana yin kiran sallah ya ce na yi niyyar na sa a yi kiran sallah a yi kiran sallah wanda yake wannan abu ne wanda yake an sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya da kuma halin zaman gida in za a yi sallah a cikin jam'i yana sawa a yi kiran sallah sannan a cikin wannan a cikin a cikin abubuwan da suke sanya wannan kamar yadda muka ambata asali ne na cewar mutum zai iya tahallufi ga barin sallar jam'i saboda wani uzuri daga cikin uzurce-uzurcen da malamai suka ambata shine wato a kamar wato jin tsoron mai bashi mai bashi ya gudu in ka je sallar jam'i eh kana gudun ka samu wanda kake bi bashi ka tabke shi an kira sallah in ka tafi sallah kan rabu da shi zai gudu to saboda ka ga yadda shari'a take kula da tsara dukiya sai aka ce ba kai ka je sallar jam'i ba yi sallah kai kaɗai ka rike shi don dukiyar ka ta samu shi haka zalika wanda ake bi bashi yake jin tsoron cewa zai haɗu da wanda yake bin sa bashi kuma in ya haɗu da wanda yake bin sa bashi ina bashi da halin biya idan bai ci masa mutunci ba Wataƙila zai sa a kai shi kurkuku to shi ma zai ya halatta ya tahallufi ga barin sallar jam'i don saboda ya tsira wannan uzuri ne wanda malamai suka ambata shi ma a kansa kuma wannan hadisin ya nuna halarcin wanda yake koma baya a falala ya yi limanci tare da samuwar wanda yake mai falala tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya so ya sanya wani ya yi sallah to duk wanda zai yi sallah ko ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ya nuna kan cewar ya halatta wanda yake koma baya ya sallah yayin da yake wanda ya fi shi falala a tare da cewa wanda ya fi shi falala yana hmm. saboda haka wannan ya kamata limamai su fahimci wannan kada zamanto wani limamin yana ganin kamar wani jafa'i ne idan wani wanda yake ba shi bai sallah kamar wato an yi masa wani raini kamar yadda ake ba da labarin wani liman a wani ƙauye ya zo ya makara aka kaddamar da wani dan saurayi ya yi sallah aka idan da sallah ya ce wane ne ya yi sallah aka ce wane ne ce to in kira ke ce kai ne kai mutane sallah ke eh ce to baka kuma ba shi ke ne ya je masa sihiri ya kashe shi kaga wannan kaga bai cancanta ma ya limanci ba kwata kwata to kaga shi ga shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace ya so ya sa wani ya yi sallah ba shi ba shi ko wani limamin yana ganin a ce ba shi ne ya yi sallah ba mm, to wato wani nau'i ne na diktatoriya shi yasa muke cewa lokaci yana da cewa ɗan ranka dan demokradiya kana wajen limanci ka kamar yadda limaman makka ake yi babu liman guda limamai ne ake sanyawa wajen guda biyar ko bakwai kowa zai iya yin sallah ba zancen kan cewa wannan shine na'ibi na ɗaya shine na'ibi na biyu ah, ko kuma shine babban liman duk a matsayin su limamin harin. kowa kuma zai rinka yin sallah to wannan ya dan fi mutum ya ji kan cewar a ba ba ba kama abin ba kama karya bane ba dictatorship bane <laughs> na ladanai eh to in liman yayi min ba da aulala ladan yi mutum in ce ko wani ladani ya hana ka sallah ne <laughs> <laughs> Eh, na'am wannan hadisin kuma ya nuna wato halaccin a ruguza a rusa ko a ɓatar ko a ɓata wajen da ake sabo wajen da ake yin sabo a ɓata shi kamar yadda hukumar kamar yadda hukumar abuja suka yi hukumar abuja a babban birnin tarayya yadda akwai wani gidan rawa da ake shiga ana rawa maza da mata tsirara haihuwar osu tsirara haihuwar osu ga baki daya da aka je aka kama su aka same su suna yin wannan bayan an kakkama su tukuna an ji an ɗauki hotonsu sun rubuta statement an gani daga cikin su har da matan aure masu zuwa sannan hukumar ta tura aka rubuta gidan ga baki daya to wannan asali ne akan me nuna kan cewa ana yin haka eh kona gidajen wanda ba sa zuwa sallah domin wanda ya zauna a gida bai je sallah ba a wannan hadisin zahiri ya nuna kan cewa zaman sabo ne wannan zaman da yake a gida sabo yake yi saboda haka inda yake saban sai a masa ukuba da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai kona shi to ya nuna wanda ya tabbata cewa wajen sabo ne to ya halatta a rusa shi ko a kona shi ko a batar da shi daga bayan kasa na'am na'am a alhaji ibrahim ba a ce haka ba mutlakan kastam da suke amshe dukiyar mutane suke konawa ba a ce mutlakan ba abinda suka yi bisa adalci ko kuma bisa doka abinda suka yi bisa abinda yake zai tabbatar da maslaha wannan zaki amma abinda suka yi bisa cuta bisa cutarwa ko saboda amfani da uniform ɗinsu su yi wannan abin domin cutarwa a to wannan ba zai zamanto haka ba ba zai zamanto kan cewa ya halatta ba shi yasa abin sai an abin da aka tabbatar kan cewa wannan abin laifi ne har ga Allah laifi ne to kuma da yake abin daga abin da zai zamanto laifi shine abin da maslaha ta al'umma ta tabbatar cewa laifi ne abin da shugaba ya tabbatar cewa wannan laifi ne to idan aka yi aiki in aka aiwatar da shi wannan mutum yana da tsira a wajen Allah domin maslaha ce mursala ba sai abin da ya zo a kan laifinsa ba a'a idan shugaba ya ce shigo da waɗansu kayayyaki ba za a yi ba saboda babu saboda akwai cutarwa ga tattalin arzikin ƙasa wajibi a yi masa da'a wajibi a yi masa da'a nan wajen na'am na'am babu fadli salatin jama'a babu falalar sallar jami'i وكان الأسود الأسود شنو الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي مخضرم يا رتي جاهلية كما يا رتي مسلمين نعم. يا رتي حج تارد سيدنا أبو بكر يا رواية سيدنا عمر سيدنا علي صورا من يمن ينسى عبي كي حتى معاذ ابن جبل يا رتي شدي يجي يمن يا رواية جريش صحابي تابعيني مخضرم من ينسى بأي wanda gidansu gidan ilimi ne dan uwansa abdurrahman ibn yazid ibn qais an-nakhai shi ma shahararren malami ne cikin cikin sahabban abdullahi bin mas'ud shi yana cikin sahabban abdullahi bin mas'ud daga cikin kuma wanda suka shahara daga riwaya daga aisha ummul mu'mini haka zalika ɗansa abdulrahman ibn al-aswad ibn yazid shi ma shahararren malamin hadisi ne haka ɗan ɗan uwansa shine afwan babban sa kai alqamata bin qais an-nakhai amma ya girme shi babban sa ne amma ya girme shi alqamata bin qais an-nakhai domin shi aswad din shine ya kai sadakin uwar alqama daga wajen kakansa kakansa shi ya bama ya kai sadakin uwar alqama to da kaga ya girme shi kenan dole sannan kuma shine dan uwan mahaifiyar ibrahim ibn yazid an-nakhai malamin abu hanifa shine shine az-zahabi yake cewa wannan gida gida ne na ilimi bayan ilimi ga ibada al-aswad yayi tsakanin hajji da umra har 80 yayi hajji da umra har 80 to wanda ku za a ce yayi irin wannan wanda yake dan kufa daga kufa zuwa makka tafiyar tafi kwana 40 za ta kai wajen wata biyu a ce yayi komawa ma haka yayi haka har 80 ba irin wanda suke samun multiple entry bane Eh, multiple entry suna da za su iya shiga su fita kasar saudiya duk lokacin da suke so eh, duk lokacin da kuma eh, koyaya suka dan yi tafiya sai su malkodiyo sai su sauka ta maka su sai hajji da umra sai su tara hajji da umra inda to wannan kuwa nikar gari zai yi sau 80 haka ya hajji da umra to ya kasance idan fatatul jama'a idan sallar jam'i ta kubce masa zahaba ila masjidin akhar sai ya tafi zuwa ga wani masallacin sai tafiya zuwa ga wani masallacin a domin ya samu wannan falalar to wannan a bai warware abinda bukari ya faɗa na wajabcin sallar jam'i ba domin ya faɗi kan cewar ita sallar jam'in tana da falala kasancewar tana da falala bai nuna kan cewa ba dole ba ce domin ai abu wanda yake dole kuma yana da falala falalar ma ta fi abu wanda yake mustahabi saboda haka babu wani iradi akan bukhari da cewa ya yi tafka da warwara ya ce abu wajibi ne yanzu kuma ya ya faɗi falalarsa falalarsa ba tana nuna ba ne bal ya yi faɗi wannan ne don ya nuna yadda matsayinta yake kuma dalilin shine ga waɗannan magabata domin riskar wannan falalar idan wani uzuri ya sa suka rasa sallar jam'i ba sa haƙura su je su sallah su su kaɗai tare da cewa uzuri ya ba su wannan damar bal sai su je su nemi wani masallacin su jam'i domin tare da cewar idan mutum ya rasa sallar jam'i a inda ake yin sallah ya tafi yana neman wani masallacin ya jinkirta sallah daga farkon lokacinta ko bai jinkirta sallah daga farkon lokacinta ba sallah a farkon lokaci ba falala gare ta ba to kaga ya bar wannan falalar domin ya samu mai falalar jam'i sai tafi yana neman wani masallacin har sai ya samu ya yi sallah to ya nuna falalar sallar jam'i waja anas ila masjid qad sulliya fihi Anas ibn Malik ya zo wani masallaci an riga an yi sallah an yi sallah a cikin masallacin fa azan sai ya kiran sallah wato ya sa ake kiran sallah wa aqama ya sa aka yi iqama yayi iqama amma ma'ana yayi umarni ayi iqama wa salla jama'atan yayi sallah a jami'i an ce a sallar asuba ne yazo ya tara an yi sallah sai ya da shi da wajen kusan mutum 20 cikin mutanen gidansa mm, da kusan mutum 20 to yawanci za ka ga haka sahabbai manyan sahabbai haka za ga suke tafiya tare da mutane waɗanda suke tare da su saboda ana ƙoƙarin a san sunna ko yaushe suka tafi da jama'a tare da su to shine sa aka da yi sallar shi kaɗai ba da aka idar da sallah sai ya kiran sallah ya sa aka yi kiran sallah ya yi ikama yi sallah to amma wannan saboda Anas ne Anas sananne ne akan cewa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu wani malami wanda ba a san shi ba ya zo masallaci an yi sallah asuba ya sa aka sake kiran sallah aka yi ikama aka yi sallah ai sai a ce mai tafi ne ne warai da gaske saboda haka abin akwai fikihu a ciki sai mutum ya auna sai ya san kowane makami yana da abin da ya dace da shi na hukunci ka ji anas yayi kai ma kai dan saurayi wanda ka so mai ilimin hadisi kace to ai gashi anas yayi saboda haka da kana zuwa masallaci sai ka kira sai ka sa sai kuku biyu ka sa ɗaya kuku uku sai ka sa ɗaya ya kwala kiran sallah ku yi ikama kawai ku sallar jam'i shi yasa kun ga ai da yawa daga cikin malamai suka ce in aka yi sallah a cikin masallaci to bai halatta ai wani jami'in ba saboda kada ya zamanto dalilin da mutane za su yi amfani da wannan din su raba kan musulmi su zauna a gida su ki sallah a jami'i saboda ba su da da limamin ba ko saboda su sun mai da kansu wata jama'a ce daban da suke ganin kowa ba musulmi ba ne ko kowa ɗan bid'a ne sun zamanto sun zamanto khawarijawa sai su zo su sallar su daban to in aka buɗe wannan kofar za a samu wannan shi yasa yawa yawan malamai suka hana wannan kamar yadda malik ya shahara da gare shi da ma shafi'i alqadi abubakar ibn al-arabi a tafsirin ayar da ta zo akan masjidul dirar masallacin da ake domin cutar da musulmi a wanda munafukai suka yi ya yi cikakken bayani akan wannan saboda haka ya kamata a fahimci wannan kar a ɗauke shi ba tare da kaidi ba kar a ɗauke shi ala itlaqi abin da dai buhari ya sa ya kawo shi don ya nuna kan cewar wato kwaɗayin waɗannan magabata ga samun falalar jam'i shi ya sa su yayin da suka rasa jam'in suka nemi inda za su sake yin wani jam'in na'am na'am abdullahi bin wannan isnadin mun ya sha gabata a gare mu ya daga cikin asahul asanid malik annafi an ibn umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce salatul jama'a sallar jama'a sallar jami'i tafdulu salatal fard tana fifiko tana akan sallar wanda yayi shi shi kadai al fard shine al al-munfarid wanda ya kadaita da yin sallah bi 27 daraja da daraja 27 haka wannan riwayar ta zo daraja daraja a wata riwayar ta zo da'ifan ninki a wata riwayar sala bi asab'in wa sala sallar wanda duk wannan suke nuna kan cewa ma'ana mutumin in yi sallah akwai lada shi shi kadai akwai lada da take da shi wanda Allah ne kadai ya san kidarin ladan sallah to amma idan ya yi ta a cikin jam'i wannan ladan na wannan sallar shi za a ninka shi sau ashirin da bakwai shi ne riwayar da kuma riwayar juz'an yanki haka zalika idan mutum ya yi sallashi shi shi kadai akwai matsayi maɗaukaki daraja da Allah zai bashi Allah ne kadai ya san darajar da za a cilla shi zuwa gare ta to idan ya yi sallah a cikin jam'i wannan darajar ita za a ninka masa sai ya an ɗaukaka shi an ɗaukaka shi sau bakwai na wannan matakin in aka ɗauka wato matattakala ce taku ɗaya ne na sallar da kai kai kai kaɗai to sai ka kai taku na a wato kan idan kai sallah a cikin jami'i na'am mu karasa hadisan sai mu bayanin hukunce hukunce صلاه الفضل تبدل صلاه الفضل مفعول به نعم عبد الله بن يوسف التنيسي الليث شيني ليس ابن سعد امام اهل مصر اهل مصر ده شي ما يعني ده مصعب مصر شيني شو شيني ببن مالم مصر آه، زمني ايه سكه ده امام مالك جدا يا رجا امام مالك رسوا ابن الحاج شيني يزيد ابن عبد الله ابن الحاج ده شي مالم مدينه عن عبد الله ابن خباب abdullahi ibn khabbab al an abi sa'id sa'ad ibn malik ibn sinan daya daga cikin samarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-khudri annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji an cewa shi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul jama'a sallar jam'i tafzulu salatal fard tana fifiko akan sallar da mutum yayi shi shi kadai bi 25 daraja da daraja 25 kun ga shi sai yace daraja 25 ibnu umar yace daraja 27 to zamu ji bayanin bayan hadisin abi huraira لا يخ لا يخرجه لا يخرجه إلا الصلاة لم يحق قوة إلا رفعت له بها درجة ورفع عنه بها فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحد في صلاة na'am Musa ibn Isma'il at-Tabudaki al-Minqari Abdul Wahid shine ibn Ziyad al-A'mash Sulaiman ibn Mahran yace abu sami'tu Aba na ji Abu Salih shine Zakwan as-Samman mai mai mai mai Abu Salih Zakwan mai sayar da mai sana'arsa kenan saboda ba aibi bane a kira mutum da sana'arsa Eh, kamar yadda muke da alhaji inuwa mai mai Allah ya ji kansa to shi ma abu salih a zakwan as-samman az-zayyat yace sami'tu abu huraira ji abu huraira ya kulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatu rajuli fil jama'a sallan mutum namiji a cikin jam'i tuba'afu ana ana ninka ta ala salatihi fi baitihi wa fi suqi akan sallarsa a wato a gidansa da kuma a kantinsa na kasuwa 25 dhifan ninki 25 wadhalika wannan kuwa wato shine bayanin annahu idza tawabba'a fa ahsana alwudu'a idan yayi alwala ya kyautata alwala thumma kharaja ila almasjid sannan ya fita zuwa ga masallaci la yukhrijuhu ila illa as-sala ba abin da ya fitar da shi illa sallah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja ba zai taka taku ɗaya ba face an ɗauka daraja a gare shi da wannan taku wa hutta an ku khati'a kuma an wato an goge kuskure da wannan takun da yayi daga gare shi fa idza salla idan yayi salla lam tazal al mala'ikatu a alayhi ma dama fi musallahu mala'iku ba za su gushe suna yin salati wato suna addu'a a gare shi ba matsawar ya kasance a wajen da yayi sallah ya inda ya a anan ya zauna to mala'iku za su yi masa addu'a Allahumma salli alaihi ga bayanin abin da suke faɗa Allah kai mata wato rahama ta musamman Allahumma arhamhu Allah ka ji kansa wala yazalu ahadukum fi sala ɗayan ku ba zai gushe ba a cikin salla man kadara sala gurgurda matsawar da yana jiran salla to abu na farko wannan dai kun ga ya bayyana mana falalar sallar jami'i abinda aka ninka shi sau 27 abinda kawai ya fi shi shine as-salatu fi fala sallah a cikin daji wanda hadisin Abu Sa'id ya zo cewa bi 50 sala ita ana ninka ta sau 50 to amma yanzu kada kai saboda eh a cikin daji in kai sai yan sai yan kidnapping zo su same ka in akwai aminci sai a yi idan babu aminci ka'idar shari'a dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna shi ake gabatarwa akan kawo gyara kana neman sallah hamsin mun gaskata da magana annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ya nuna mana mu guji abin da yake zai fadar da mu cikin barna to saboda rashin aminci amma da lokacin da yake da akwai aminci ko kuma kamar a ƙasa irin Saudiya kamar na gaya muku kan cewa da yawa lokacin da muke tafiya muna ɗalibai a jami'a in za mu tafi tsakanin makka da madina ba za mu sallah irin masallatan hanya ba sai mu tsaya sai mun je cikin daji sai mu sallah mai kiran sallah mai sallah saboda mu samu wannan falalar sallah hamsin to a cikin yanzu wannan hadisin akwai bambanci kun ga daga hadisin ibn umar da yace ninkin sau 27 hadisin abu sa'id da abu huraira suka ce ninkin sau 25 kuma tare da abu sa'id da abu huraira da abu huraira akwai sauran sahabbai ma kamar akwai anas ibn malik akwai abdullahi ibn mas'ud akwai ubay ibn ka'ab akwai aisha duk sun ambata cewa ninkin da ake yi ga sallar jam'i sau 25 ne to yaya za a haɗa waɗannan hadisai yaya za a haɗa waɗannan hadisai akwai fuskoki daban-daban wajen guda goma ibn hajar ya ambata a mafi ƙarfi guda biyu ne na farko kan cewa wannan annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi a lokacin ya faɗa 25 daga baya kuma Allah ya sanar da shi cewa an ma ƙara sun zama 27 ba zai yi cewa daga farko 27 aka faɗa ba daga baya aka sanar da shi 25 saboda zai zama to falala an tawaye ta Allah fa baya haka sai dai yayi ƙari amma baya rage ga mu'minai to saboda haka ya faɗi kowanne a daidai lokacinsa kamar yanda ya faɗi cewa duk wanda ya kaddamar da ƴaƴa guda uku wato yaransa guda uku suka rasu yayi hakuri Allah zai ba shi aljanna aka ce biyu ma ya ce biyu ma aka ce ɗaya ma ya ce ɗaya ma to kaga kowanne abinda Allah ya sanar da shi da shi ne sallallahu alaihi wasallam ya sanar saboda haka wannan abu ne wanda yake babu mamaki irin wannan tufaru wani ƙaunin kuma ya tafi akan cewar fifikon akan sallar da aka bayyana karatu ne ita ce take da 27 inda aka asirta kuma 25 to dalilin kuwa shine hadisin abi huraira kun ga hadisin abi huraira ya bayyana fuskar samun falalar to su ne ibn hajar ya kididdiga su ban sani ba ko lokaci zai ishe mu mu ambace su eh, lokaci ya cika na'am to na farkon su wato 27 din shine 25 ibn hajar ya ambace su wanda malamai sun yi kokari su faɗi abinda ya sa sallah take da wannan ninkin na farko a sallar jam'i akwai amsa kiran mai kiran sallah ko ba haka ba wanda ya zauna a gida wanda ya zauna a gida wanda shi bai damu da zuwa masallaci ba lalle yayin wannan ba wanda ko yake zuwa masallaci wata cikin lokacin da za a yi kiran sallan ma yana cikin masallaci kamar yadda irin su Sa'id ibn al-Musayyib suke shekara 40 ladan a kiran masallaci yake samun yi kiran sallah shekara 40 to kaga falala ta farko kenan zai samu ijabatul mu'azzin ba zai shiga ba ko to shi kenan sai mu tashi a nan insha Allah a darasinmu na sati mai zuwa insha Allah saboda haka a cikin tsakiyar sharhi za mu tashi in muka tashi ba za mu maimaita hadisan ba sai kawai mu sharhin insha Allah Allah ya karba mana Allah ya ba albarkacin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ga tambayoyin da yan uwa suka rubuta suka turo wannan yake salam Allah ya tsara wa malam lafiya da basira amin dan Allah dan Allah malam wace hanya ya kamata mu bi wajen koya wa ƴaƴan musamman dan Allah sallallahu alaihi wasallam akan tsarin sunna eh wato koya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yara yana da muhimmanci kamar yadda aka ruwaito a ibnul jauzi yana cewa magabata sun kasance suna cewa ku koya ma 'ya'yanku san abubakar da umar to idan an ce a koya musu san abubakar da umar mun babu aula a annabi sallallahu alaihi wasallam annabin abubakar da umar da kuma annabin mu baki daya a koya musu siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin rayuwarsa tun suna yara a littattafan kuma a rinka halartar da su wurare da ake karanta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin littattafan da suka shafi sunna da suka shafi halayensa da ɗabi'unsa kamar ash-shama'il kamar akwai karatun shama'ilul muhammadiyya na al-imam tirmidhi wanda dr isa ali ibrahim fantami ke karantarwa a abuja a rinka saba ma yara da karanta wannan kuma a nan ma da ana sanyawa sheikh karibullah yana karantar da shi a cikin gidan rediyo wani lokaci na kan ji suna sa to littafi ne muhimmi wanda suke faɗan irin wanda yake bayyana irin kyawawan halaye da falololi da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hanyar da ta fi komai ba wai hanyar wato waƙe a duk da yake waƙe ne yaban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zamanto cewa mai ma'ana ne ya kuma tsare, ya kuma kubuta daga abubuwa da shari'a ba ta yadda da shi ba na munkari kamar kaɗe-kaɗe da a sanya amfani da kayan molo da kayan jita da piano wajen rera waƙar yabo ɗin a gare shi to amma don yabo a gare shi da waƙe wanda yake bayyana irin halayensa wannan yana da kyau kamar yadda domin ita wato ita waka saboda abin da ta kunsa ne hikima tana taba zuci tana tasiri a cikin zuci to wannan yana da kyau tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa a gabansa an yi masa a gabansa na yabo a gare shi har ya kyauta a kai kuma ya sa a rinka yin waƙoƙi ɗin domin raddi ga kafirai da kuma yabo a kansa kamar yadda hassan ibn sabi da har ma cewa ya yi ruhul qudus mala'ika jibril na tare da kai saboda haka kuma sun ga a cikin duk da yake hassan ibn sabi da ya yi a waƙarsa adinna hailana in lam tarauha tufiru naqa mawqi'uha kada'u duk da yake waƙar yayi habaici da zambo ga quraish wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fi zafi a gare su bisa tsaran takobi amma kuma ta kunshi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Hassan je ka wajen Abubakar ya san ya fi kowa ya ya san nasabar Quraysh ya gaya maka yanda idan ka yi musu habaicin to ni kakka sada tare da ni dan saboda muna da dangantaka yace ya rasulullah zan zare ka kamar yanda ake zare wato filin gashi daga cikin mai ya zamanto su ne za su zamanto duk an hada an zage su amma kai banda kai ba haka kwaye to kaga ko yanzu idan kana karanta wannan abin na haila na lam tarawa sai sai ka jikinka ta tashi tana nan imam muslim ya kawo ta to wannan yana duk daga cikin hanyoyi da za a wajen koya ma yara san annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tambaya ta biyu yake cewa mu musulmin najeriya duba da yanayin da kasa take ciki wace hanya ya dace mu bi domin mu kyamaci abin da ya faru a kasar faransa Eh, abin da suka yi a ƙasar faransa a dama abu ne wanda yake shine abin tsammani ga waɗannan makiya addinin musulunci makiya allah da manzansa saboda haka abin da ya wajaba shine mu dage wajen bayyana matsayin manzan allah sallallahu alaihi wasallam a gare su kuma waɗannan abubuwan da suka yi a da lokacin da aka yi idan muka kula wannan ya sa aka yi ɗauki mai girma mai ƙarfi wajen wato taimakon taimaka ma sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce wato azziru wato ku girmama sha'aninsa wanda wannan yasa aka yada abubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan yarukan duniya wanda wannan ya zama to mabuɗi ne na shigar dewa daga cikin zuwa addinin musulunci daga cikinsu su hadda wanda suka yi motar kan cewar wanda yayi wannan a ba shi kariya kamar wannan wanda ya a ɗan siyasan da ya a netherlands sai ga shi ya kuma yana cikin wanda su ma suka yi sakin baki a gare shi amma sai ga shi allah ya shirye shi ya musulunta aka nuno hotonsa sun je a cikin rauda a gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sheikh sudais yana koya masa yadda ake sallama ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam dan saurayi da shi to haka allah maɗaukacin sarki yake yi wannan duk aya ne a wannan aya ne waɗannan suna daga cikin hanyoyi da za mu yi wato ni bakin ƙoƙarinmu ta yaɗawa a cikin intanet a kan abin da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kuka kula ma fa yanzu kun ga da faransa suka yi wannan abin wato 'yan shi'a sun haɗa kai da su suna yaɗa cewar ai munafukai ne ku musulmi saboda bai za ku kyamaci wanda ya bata annab sallallahu alaihi wasallam da yin katun amma ba ku kyamaci sayyidina umar ba da yi rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku kyamaci aisha ba da ta da yi magana ta rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai suka kawo wai saboda aisha ta ce an wai sun yi lokacin da ta ce sun yi saɓani ta da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya za a yi ta ce a kai wajen mahaifinki abubakar ya mana hukunci ya ce e ta ce e da aka je sai ya ce mata towa zai fara magana ni zan fara magana ko za ki fara magana ta ce kai ka fara amma ka faɗi komai sai gaskiya sai sai na abubakar ya tashi zai buge sai yake cewa annabin sallallahu alaihi wasallam kike gaya ma haka kare faɗi komai sai gaskiya sai ce a'a abubakar ba mu zo wajen ka dan yi mana haka ba mu zo idan kai mana alƙalin to ita a lokacin nan tana ganin sa a mijinsa ne a mijinta ne a babu wanda ya fita sanin gaskiyarsa da kimar annabci to amma saboda abin da ke cikin zuciyarsu na hikidu maganar Aisha din wanda ahlus sunna suka yi mata kyakkyawan fassara suka dauke ta a matsayin da ya dace su sai suka yi amfani da shi wai don su nuna su nuna kan cewar wato Aisha radiyallahu anha har ta yi rashin ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to za a yi abin da bai dace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a gaban sa yayi shiru kaga in suka ci in abin da Aisha ce ba daidai bane ya zamanto cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ba daidai ba yayi shiru in ku suka ce abin in kuwa abin da ta yi daidai ne wanda yake shine zahiri Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwabe ta ba bai kwabe ta ba bal Abubakar ya kwaba da ya tashi zai hana ta to irin waɗannan suke bi suke bibiya suke har haɗawa wai suke cewa wai shi macron ga abin da ya faɗa eh, saboda haka sun haɗa kai yanzu da yan da kafirai yan orient dama kuma kamar yadda muke ga ko shi muke faɗa yawanci shubuhohi da abubuwa da yan shi'a suke faɗa na sukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sukan sahabbai da sukan littafan musulunci musamman bukhari da muslim abu ne wanda suke ɗaukowa daga wajen turawa wanda suka karanta sama-sama suka ce sun karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin zurfi da rashin sani da ba san meye isnadi ba suka karanta to sai su ɗauko irin wa'annan shubuhohin sai su rinka kawo su suna jefa su cikin musulmi kamar wai wani abu ne da binciken su ya nuna nan ku suna faɗan abin da kafirai suka faɗa ne almajiran kafirai ne suke faɗan wa'annan abubuwa to sun haɗa kai akan wannan to wannan abubuwa abubuwa ne wanda ake ta yi yanzu to kuma suna amfani da yanzu abin da ya faru a faransa domin su haɗa kai a kansu saboda haka a san irin wannan wanda duk yake da iko na ya bayyana abubuwa na falalar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai samu a cikin littafai wanda ke tabbatattu na sunna kamar littafai shama'il din kamar ashifa na alqadi iyas ashifa littafi ne muhimmi ne girman gaske wanda mu a nan kasar mun san shi muna yawan karanta shi musamman cikin azumi an fassara shi zuwa turanci amma ban haya yanzu ga fassarar ba a turanci amma an buga shi mutanen waɗansu tura a aisha a tarjumana ita ta fassara shi wata baturiya wadda mun taɓa zuwa a lokacin muna samari da muka je ingila ga ta uwar yara shida ga ta malaman makaranta ga fassarar littattafai ta fassara muwaffa ta fassara ashifa ta fassara tafsirin jalalai amma mu da muka je mu mu uku muka je suka gayyace mu muka kwana a gidan da muka kwana a gidan da mu a ashe kayanmu da muka cire zamu bacci mijinta ya zo ya tattaro ya ɗauko ta wanke mana kayanmu ta goge kuma duk da haka ga irin abubuwan da take eh, aisha a tarjuma to littafin ashifa yana da kyau a same shi na turancinsa don a yada a ɗauko wurare waɗanda suka dace don a yada shi to wannan yana daga cikin abin da zamu don bayyana don raddi ga wannan abin da faransa suke to sannan wannan ya ce allah ya kara ma lafiya na kasance ina fitar da zakka a takwas ga watan disamba malam ta yaya zan koma amfani da watan musulunci don gujewa ƙari ko daɗin kwanaki e yadda za ka yi kake lissafi shekara nawa kai kana fitar da zakka ta hanyar amfani da kalandar musulunci a da kalandar gregorian ta bature sai ka duba idan alal misali ka yi shekara goma kana yin haka to kaga akwai kwana goma sha ɗaya sau goma kwana ɗari da goma wanda yake ka rage su a cikin zakar da ya kamata ka fitar to kwana ɗari da goma a cikin kwana ɗari uku da sittin wanda su ne kwanakin shekara sai ka raba su da kudin da ka fitar da zakka wannan idan alal misali a shekara zakkar da kake fitarwa a dubu ɗari ce to sai ka raba wannan sai ka sa dubu ɗari da goma ka raba ta da da sorry kwana ɗari da goma ka raba ta da kwana ɗari uku da sittin ka yi sau dubu ɗari natijar da ya baka wadda zai zama wajen kusan dubu talatin da wani abu sai ka fitar da shi shine zakkarka ka mayar da lissafin ya dawo da lissafi na musulunci to daga nan sai ka duba nan takwas ga watan disamba nawa ya dace da kwanakin musulunci kaga zai zamanto a cikin jumadal ula kenan ko zai zamanto cikin jumadal ula to zakkarka sai ta zamanto cikin jumadal ula idan kana so kuma ka canza zakkarka ta koma wato cikin ramadan to idan bayan in ka fitar a cikin jumadal ula idan ramadan ya zo sai ka sake fitar da zakkar don ka canza ka ya koma ramadan ka kaddamar da abin da yake bai yi ba to sai ya zamanto zakar da ta zamanto ta sauran watannin da ka kaddamar sai ta zamanto a bazin sadaka ne don ka samu albarka don ka canza haulin to za ka iya yin wannan ina fata ya fahimta to sai kuma wannan da ya ce allah ya karawa malam lafiya da imani amin malam dan allah menene sahihancin magana akan ziyarar makabarta da mata ke yi na ji an ce wai ba kyau mace ta rinka zuwa ziyarar akai-akai makabarta Allah ya kara mana lafiya da imani amin nam ziyara zuwa makabarta a bisa sahihin magana ta halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nuhaitukum an ziyaratil qubur ala tazuruha da na hana ku ziyarar makabarta yanzu ku ziyarci makabarta to wannan hani yayi ne ga maza to amma a zahir mata sun shiga ciki wannan shine mazhaban jumhurin malamai kuma Aisha radiyallahu anha lokacin da da ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewar me za ta ce idan ta ji ziyara makabarta shine ya koya mata addu'ar ziyarar makabarta assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minin wal mu'minat wa inna wa inna insha Allah bikum lahiqun koya mata addu'ar ziyarar makabarta ya nuna kan cewar ya halatta mace ta je ziyarar makabarta da bai halatta ba zai ce mata ne me za ki je makabarta ki bayan mata ba sa zuwa makabarta to sai dai a hadisin da ya yi da dama da ya hana a farkon al'amari kafin daga baya halarci ya zo shine la'anallahu zagwara fil qubur Allah ya la'anci masu yawan ziyarar makabarta mata to waɗansu sai suka yi jam'i suka ce wannan hadisin duk da an shafe hukuncinsa amma abin da ya kunsa na aibata yawan ziyarar yana nan akan mata kan cewa yawan ziyarar shi ma a wannan ba abin so ne a gare su ba domin me domin kada su je raki ya sanya su su yi mummunan hali su je suna kururuwa suna ihu a cikin makabarta ko kuma wannan zuwa makabartar da za su yi saboda musamman lokacin bacin zamani waɗansu su yi amfani da wannan domin yin abin da bai dace ba domin a yanzu makabartar ba kurjini gare ka ba tunda mutane suna da ƙarfin ran da za su je su haƙe kabari su yanko wani abu a jikin mutum domin neman abin duniya ballantana suka gama ta ita kaɗai a cikin makabarta ko mata su kaɗai a cikin makabarta wannan dama ce da za su yi domin su afkar da wata cuta a gare su ko su yi amfani da wannan domin kwarkwasa da jan hankalinsu da yin abin da bai dace ba to kaga a lokacin nan saboda toshe kafan barna sai mace da zaman tokan cewar talibinci gidanta sai addu'a ga mamatanta ba tare da ta je makabarta din ba mm. amma mazhabar jumhurin malamai shine halacci tare da karhanta yawan zuwa din wallahu ta'ala a'lam to kafin mu tashi da addu'o'in da zami ma akwai dan uwanmu a ɗaya daga cikin malamai a wannan ƙasa ta mu Sheikh Kabiru Haruna Gombe mahaifiyarsa Allah ya yi mata rasuwa a ranar Alhamis daren Juma'a an yi jana'izar ta ranar Juma'a ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya ɗaukaka darajarta Allah ya sanya aljanna ita ce makomarta Allah ya haska kabarinta Allah ya kyauta bayanta Allah ya ɗaukaka darajarta a shi kuma sheik malam kabiru gombe Allah ya bashi haƙurin wannan rashi Allah kuma ya bashi ladan haƙuri ɗin akwai yar malam usman ba ta lafiya malam usman namu na malam usman na hizba to Allah ya ba ta lafiya Allah ya inganta mata lafiya Allah ya kara ma Alhaji Aminu ɗanta ta lafiya Allah ya kara masa lafiya ya gaggauta masa waraka Allah ya karfafa jikinsa ya karfafa lafiyarsa wanda duk suke marasa lafiya da suke mana wasiya wanda bamu ambaci bamu tuna su ba Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu akwai kanina wanda shi ma Allah ya masa rasuwa jiya kanina ta fuskar ƴaƴan mata muke tare da shi dan umar bashir wani aliyu umar bashir wani Allah ya masa rasuwa jiya muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Na ɗauka darajarsa haka jiya akwai wani ɗan uwanmu wanda yake mai lizimtar masallacin Usman bin Affan Alhaji Ibrahim shi ma yana auren kannan mu da kanwata da kanwan liman Barisa Abdullahi Jalli na ce ma aike ta ka barko eh muka kanwa mu ce Allah ya masa rahama Allah ya gafarta maka Allah ya sa aljanna mu masa Allah ya ba mu zaman lafiya da lafiya Allah ya inganta mana lafiyar mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma أشرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين علينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين